fil mafi alal kufaini babin sa lokaci dangane da shafa akan kofi guda biyu ko safa guda biyu ma'ana yaushe ne aka baka izini aka yi masu sauci <clears throat> kai mazaunin gida za ka yi shafa akan zafa ko kuwa akan kofi matafiyi ko kwanaki nawa kwana nawa bashi kai mazauni shar'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wakata maka ya saka maka lokaci kana zaune gida awa ashirin da hudu yini ɗaya da dare ɗaya za ka yi shafa a kan safa in yini ɗaya da dare ɗaya suka cika to sai ka cire safon ka wanke kafarka ka koma sakawa kuma in kuma kana son ka ci gaba da shafa kuma haka za ka yi yini ɗaya da dare ɗaya amma matafi aka ba shi kwana uku da dare uku saboda shi matafiyi ne addinin musulunci ya zo ne da sassauci kada a takura ma mutane قال <coughs> وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عمرو بن قيس الملائي عن الحكم بن قتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شرين بن هانئ قال <coughs> أنكر بورك شريح بن هانئ يتي أتيت عائشة أسألها anil mas'i ala ne. kuffaini yace na zo wajen nana Aisha ina ta na tambaye ta dangane da shafa kan kofi na zo na tambaye ta shafa kan kofi an san ya halatta to yaushe ne aka ba mazauni izini ko kuma matafiyi kwana nawa ne فقالت sai aisha ta ce الله عنها عليك بابن أبي طالب فصله ka tafi wajen Ibni abi talib ay ali ibn abi talib ka tambaye shi me yasa mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai kin fi ali ibn abi talib kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma da yake abin ta fahimci mai tambayan yana so ya san hukuncin mazauni da tafiya hukuncin ah, mutum na zaune da kuma hukuncin mutum na tafiya to na aisha ta fahimci haka saboda Allah ba ta kaifin hankali da ilimi da basira in ita ta fi sayyidina ali da zumta manzo Allah a gida to a waje fa tafiya fa sai ta ce fa innahu sayyidina ali fa innahu kana yusafiru ma'a sallallahu alaihi wasallam saboda illa kenan alfa'u litalil فبسبب أنه يسافر مع رسول الله صلى الله عليه saboda shi yana tafiya yana bulaguro yana tafiya tafiye tafiye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gano wani abin da ni ban gani ba a cikin tafiya me tambaya sai ce fasa alnahu ai fa zahabna ilaihi fasa alnahu sai muka je wajen sayyidina aliyu kamar yadda aisha ta tura mu sai muka tambaye shi fa qala sai ce sai muka tambaye shi me yace sai muka tambaye shi to me muka tambaye shi dangane da shafa a hukuncin shafa akan hukunci فقال سيدنا علي يشي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم من ذا الله سنيا ما في وانا أكدر مزوني كما يني داي دري داي lokacin da aka ba shi izini yake kala وكان سفيان إذا ذكر عمرا أثنى عليه قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا زكريا ابن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة أنيسة عن الحكري بهذا الإسناد مثله قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن الحكم ابن القاسم عن القاسم ابن مخيمرة عن شريه بن هانئ قال سألت عائشة عن المس على الخفين فقالت ائت عليا سيدتك جي وجن علي فإنه أعلم بذلك مني saboda shi ya fi ni sanin wannan abin fa ataitu aliya sai na je wajen ali fa zakara an nabi sallallahu alaihi wasallam mithla qala sharih rahimahullahu ta'ala wa amma ahkamuhu ففيه الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين مؤقت مؤقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر yace wannan hadisi nassi ne mahallu shahid ne hujja ce a hannun hujja ne a hannun jumhur da ke cewa shafa akan safa ko kan hufi an saka masa lokaci kwana uku da darransu matafiyi yini ɗaya da dare ɗaya mazauni وهذا مذهب أبو أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم yace waɗannan manyan malamai mazhabin su na shafa kan hufi ba an kyale shi bane an bar shi ne saki ba kai ne ba a ai masa lokaci wa qala malik fil mashhur anhu yamsahu bila tawqit wa huwa qawlun qadim da'if suka ce da mazhabi imam malik aka sai mutum yana shafa babu wani lokaci in kana zaune duk sa'an da gada maka yi matafi ne ma ba sai kwana uku ba suka ce amma wannan mazhabi ne na malikiya da kuma mazhabin biyu ne raunin ne an hadisi ibn واحتجوا بحديث ابن ابي اماره ابن ابي اماره في ترك sun سكت hujja da wani hadisi ibn ابي اماره da cewa ba a saka mashafa a kan safa lokaci duk sa da gara ma sai ka shafa rawahu abu dauda wa ghayruhu wa huwa hadithun da'ifun bi ittifaqi ahli hadith suka ce hadisin da yazo sake ba kaini cewa za ka iya shafa ba tare da an sa masa lokaci kwana uku da dare uku ko yi yini ɗaya da dare ɗaya ba suka ci wannan hadisin da ibi yana cikin Abu Dawuda yasa ko da ka je ka karanta wannan hadisi yanzu to malam ya fito shi ka cewa hadisin da ibi ne zance mafi inganci shi ne an wakkas an saka masa lokaci yini ɗaya da dare ɗaya kwanaki uku da dare uku ga matafi وأوجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهرة وعلى مذهب من لا يقول به يقال الأصل منع المسح فيما زاد ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من هنا الحدث وأن يتسوى يا أهل التعيسى فأكن صافا أكن خفي أكن تاكلمي تشفى أكن صافا وأكن خفي أكن متفي وانا أكل درنس mazauni ne ɗaya da dare ɗaya to yaushe ne lokaci ke farawa in mazauni yaushe ne lokaci ke farawa sai malamai suka ƙari juna ilimi zan guda uku wai suka ce daga zaran ka sa safan an fara kamar yanzu da la'asar kai alwala sai ka saka safan suka ce daga yanzu lokacin ya fara za ka yi in garuba ta kai kana da alwala ka sai kai sallah amma alwala ka ta warware ba hadasa akbar bane wanka bai kama ba in kai alwala sai ka shafa in kai ka shafa akan safa lisha asba azhar la ne ta keke wayo to shikenan lokaci an samu kama 24 kenan dare ɗaya da yini ɗaya daga lokacin da ka sa safa wai su malamai suka ce a a ba daga lokacin da ka sa safa din bane a a daga lokacin da ka fara shafa a kan safa ɗin misali kayi a lalla asa sai ka sa safanka ka wanke kafanka sai ka saka safanka to ba za ka yi shafa ba in alwala ta kama ka kana da izinin ka yi shafa a kan safa don ka saka kafafun kafafun kafafun ka a cikin sarki sai magaruba ta zo sai alwala ka ta warware za ka yi alwala za ka yi sallah sai kai alwala sai ka fara shafa sai kai shafa a kan safa suka ce daga lokacin da ka fara shafa a kan safa daga wannan lokaci eh, shine aka fara lissafi to akan haka haka za ka yi shafa kai maka yi shafa kai magaruba za ka yi shafa kai lisha asuba azhar la asr magaruba na tahowa lokaci yayin da kenan ya ce mun gane ko wani suka ce a a lokacin shafo lokacin na farawa ne daga lokacin da ka ta warware ma'ana kai alwalar la'asar kasa kafafun ka cikin ka ko a ko hofi kan magaruba sai ka ta warware yace daga lokacin da alwala ka warware to zaka fara lissafi yanzu halacci yin shafa akan safa ya kama ni daga yanzu zaka yi to daga yaushe ne ka fara alwala warware magaruba ne lisha ne duk sa'an da alwala ka tawarware kana da yanci kana da izini in za ka yi alwala to ya halatta kai alwala ko bai halatta ba in kai alwala ya halatta kai kai shafa ko bai halatta ba sai suka ce daga wannan lokacin lokacin ya fara maza bi guda uku ne in ka ce kana saka kafanka cikin safa to sai a fara lissafi daga la'asar ka saka kafanka cikin safa to gobe zuwa la'asar an samu awa hudu dare da rana ba haka bane wasu ka ce a'a daga lokacin da ka sa kafanka ba za a fara lissafi ba sai lokacin da bukatar shafar ta kama sai alwalar la'asar ta kama ka kai magaruba har kai isha alwala ka bata warware ba sai da ka zo yin sallar asuba sai ka bukaci alwala sai kai shafa akan safa daga yaushe za ka fara lissafi da sallah asuba sai yaushe kenan za ka cika lissafi sai gobe mun gane ku mas'ala mazhabi na biyu kenan mazhabi na uku suka ce lokacin da ka saka safa ba za a fara ba ba lokacin da kuma ka fara shafa za a fara ba da lokacin da lokacin da alwala ta warware to daga nan za a fara ma lissafi mun gane ku ومذهب الشافعي والكثيرين أن ابتداء الموجة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس ولا من حين المسح ثم إن الحدث عام مخصوص بحديث صفوان بن عفان suka ce kuma aka ce in mutum ya alwala in ya hadasi zai shafa akan safa suka ce haza amun mahsusun bi hadith safwan bin asal wanne ne hadith safwan bin asal yace hadith safwan bin asal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace suka ce amarna rasulullahi sallallahu alaihi musafirina أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة قال إلا من جنابة أن توغة جنبة sai suka ce umumin da aka ce min hadasin in mutum ka yi alwala ka saka kuma kace safa don a ka ta warware don kayi kaza don kayi fitsari matukan ba wanka ya kama ba tana shafa akan safa amma har ja ba ta kama ko haila ko biki to wannan ko ba za a yi shafa ba sai a cire a yi wanka a wanke a koma sakawa mun gane ko hadisin da ya zo na hadas amun ne mukhassas bi ma'ainar mukhassas المخصص هو حديث صفوان بن عسال ما أي ما معنى حديث صفوان بن عسال يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نبيع إذا كنا مسافرين إلا من جنابة هذا الاستثناء هو المخصص مفهوم؟ إيه؟ ما هو؟ إيه؟ babu ruwa ba zancen shafa bane zancen ma kuma ya ga suke fata yammamu walam tajidu ma'an wa yake ce walam tajidu ma'an fafsahu alal khifaf walam tajidu ma'an fata yammamu sa'idan tayyiban sai ce me wamsahu bai kuka za ka na aka ce babu ruwa maganar shafa akan safa a wanke kafa kuma ta tashi sai a ciru kuma zuwa wani hukunci daban shine ne taimama فإذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يجوز المسح على الخف ولا الطيب وفي هذا الحديث يتي وانا حديث wannan hadisi na koya mana ladabi ina za a dauki ladabi shine da aka je wajen nana Aisha matan manzon Allah ce ta san shiga da fitan manzon Allah ganin manzon Allah ya alwala a wajen ta ya fi a kirga to amma da ya zama na hukuncin biyu ne akwai hukuncin zama gida hukuncin tafiya sai ta ce su sayyidina ali ya fi lazantar manzon Allah a cikin tafiya je ka tambaye shi yace ladabi kenan aka koya mana in aka tambayi ka abinda da baka sani ba ka san akwai wanda yake sani sai ka ce a je a tambayi wani yanzu na na Aisha da ta faɗi haka ya rage darajarta ya sa a ake ba san komai ba ya sa ake kaza kaza kaza kaza a'a sai kara mata daraja to addinin musulunci abin da ake so kenan in ba ka sani ba ka ce ba ka sani ba je ku tambayi wani baya nuna cewa sayyidina aliyu ya fi ta ilimi ko ya fi da daraja a'a ladabi ne don ta koya mana ما قال العلماء أنه يستحب للمحدث وللمعلم والمفتي أنا سميهم حديث ko mai karantar da mutane ko mai fatawa idza tuliba minhu ma inda ajalli minhu an yursud ilayhi in aka tambaye ka abinda kasancewa akwai wani wanda ya fi ka sanin shi suka ce ku je kaza ku je makaranta kaza ku je waje kaza ku tambayi malam wani ya fi ni sanin wannan abin wallahi tallahi ba zai karama komai ba sai a wajen Allah madaukakin sarki wa in lam yarifu qala isal anhu eh ma'ana in aka tambaye ka abu sai ka faɗa amma ka sani ka san wanda ya sani sai ka ce a ji a tambayi wani abu umar ibn abdul barri wa ikhtilafat fi hadith fi rafi wal-waqf fi rafi wal-waqf باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد جواز باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد babin da ke halacci ke halatta cewa za ka iya yin in kai alwala kai sallar asuba azhar ta zo na nan kai sallar azhar la'asar ta zo kai magaruba ta zo kai isha ma ta zo kai da alwala ɗaya din ya halatta ko ya halatta ko bai halatta ba ya halatta me ce hujja akan haka هو ما سنقرأه إن شاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرقد وحول السند قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عكمة بن مرقد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da aka bude makka yayi salloli da yawa da alwala daya wa masaha ala kuffai sai ya shafa akan kuffinsa hufinsa guda biyu fa qala lahu umar sai sayyidina umar kafin san sayyidina umar ya ga abin da hankalin sa bai kwanta ba sai ya tambaya me yasa ka fa qala sai ce laqad sana'ta al-yawm shay'an lam takun tasna'uhu ce ya manzo Allah tabbas kai wani abin da baka taba yi ba kai wani abin da yake sabon abu da baka taba yi da ba ka yi me kenan sayyidina umar ya gani ya ga manzo Allah ya alwala ya shafa kan kofi yayi sallah wata sallah ta zo bai sake alwala ba yayi sallah wata sallah ta zo bai sake alwala ba yayi sallah yanzu na Umar yace na ga kai abin da da baka saba yi ba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amdan sana'atuhu ya Umar عمدا والعمد ما هو؟ العمد هو أن تفعل شيئا وأنت تعلم ما تفعل، ليس هناك فهود ولا نسيان. العمد ما أكتم العمد تشين هوسا غنغتي هو دغنغني to in za a fassara wannan dangane da manzo Allah sai a ce da gangan saboda eh ina sane da manufa ina sane na yi haka saboda duk sa'ad da kalma haka ɗaliban hadisi aka ladabtar da su ladabi game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kalman da tana ɗaukar mana daidai kuma ta takan ɗauki mana da bai dace ba in ka ce manzo Allah ce amda sana zo ce manzo Allah ai da gangan nayi wani kuma lokaci zaka zo kana karatu ai manzo Allah baya gangan baya yin da gangan baya abu a ce ai kuma kafi yayi da gangan sai yasa duk kalma an tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a nemi waje ma'awace sai a nemi ma'anar da tafi dacewa da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zaka ce ai ina sanin nayi haka da manufa nayi haka dan na ilmantar da ku nayi haka shi ya fi dacewa kuka ce da gangan ne haka amma zahirin magana da hausa amdan sana'atu sai ka bada da hausa ce in kai ne sai a ce me da gangan ne haka ina tsaye amma da gare manzo Allah sai suka ce ina sane ina sane ne haka to manzo Allah ce ina sane ne haka ma'ana akwai mata akwai wata manufa ke saboda larabi ne ake koya dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambayi sayyidina Abbas anta akbaru am rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai ne babba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce huwa akbaru minni walakinni wulitu qabla shi ne babba dangane da ni amma ni aka fara haifa kamin shi me kenan to me yake nufi me magana suke nufi eh? ladabi kenan da aka ce anta akbaru am rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda suka ce ana akbaru ne ne ya girma da shekaru sa basu manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma saboda ladabi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace huwa akbar walakinni wulidtu qabla walakinni wulidtu qabla kaga kai da kake tambaya an baka jawabi kuma ba a yi wani abin da ya muna na ladabi ba tare da cewa sayyidina Abbas din nan menene matsayin sa dangane da manzo Allah kana sane ne wata ne baffansa ne mana kanin mahaifin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam a dangantaka a shekaru duk amma duk da shi sai take wani ce huwa akbaru minni walakinni wulidtu qabla dan Allah yana zaka samu wannan ladabi sai ka karanta littafin hadisi sai ka bi sahu malaman hadisi zaka koyi ladabi game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قال عمدا صنعته يا عمر يتي ina sane na aikata haka ya umar in ya a tambaya kuma me yasa sai ce dan kusan cewa ya halatta ko to sai malamai suka ce wannan hadisin zahirin sai yana nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'ala zai alwala zai salata ya alwala ba haka bane ina mahallu shahid ba shafa a kofi ba Umar ya ce kai abinda ba ka yi ashe abinda muka sani game da kai duk sallah sai kai mata alwala sai malamai suka ce ai abin da yake wajibi kenan ko abin da ya kamata kenan dan me an ce idza kuntum ila salati fasiru wujuhakum ma'ana duk sa'an da za ku yi sallah sai ku yi alwala su malamai suka ce duk sa'an da sallah ta kama ko kana da alwala sai ka sake alwala dan an ce idza kuntum ila salati fasiru wujuhakum ina ku tsanani kun ga inda aka fi ku tsanani kuma zafi kenan akan a wajen suka ce tunda ake iza iza zarfu lima yustafad min az-zamani hafidun li shartihi mansubul mahall bi jawabihi ay waqt qiyamikum lis-salat liyakun minkum al-wudu ma'ana in za ku yi sallah ku yi alwala ba a ce sai alwala ta warware ba aka ce in za ku yi sallah ku yi alwala sai kai alwala kai sallar azhar sai la'asar ta zo ko alwala nan aka ce sai ka sake alwala in magruba ta zo sai ka zahirin aya kenan to shine sai malamai suka ce a'a إذا قمتم إلى الصلاة محدثين لا بد من التقديم إن ذاقوا يصلى حالا كسن شيوكو الولد جاور وري من في هذا الحديث أنواع من العلم yace wannan malam bishar yace wannan hadisi yana da dangogin an fa'idoji na ilimi minha jawazul mas'i ala al-khuf yace fa'ida an fa'ida ta farko ya halatta aisha والحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذه سنة فعلية ممسحة على خفين أليس كذلك؟ وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يهدد وهذا جائز بالإجماع بإجماع من يهتد به. إيه يا حلقة إن كي الولاء kai sallar farilla kai nafila wata sallar ta zo kai kai nafila matukan alwalar ba ta warware ka yace bi ijma'i man yuqad bihi da ijma'in malaman da ake lissafi da وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن ابن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متساهلا suka ce wasu malamai suke duk sa da zaka sallah wajibi ne ka alwala ko da wata alwala ba ta warware ba ميتيت هجته واحتجوا بقول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية شين استعمال وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد يسي أبانا سمان ونما هذا مياتا بديجت إذا جاء والله مذهب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إن صلى تجوزاك يستاقي صلى واجب لك لك أولا كودا كان كأولا ولعلهم أرادوا استهباب تسجيل الوضوء عند كل صلاة to sai ya samu musu uzuri yace halaftu ya shi sallah zai sai alwala to amma yace bayan alwala ɗaya na isa shi matakan alwalan ba ta warware ba sai a dauki haƙin manzon Allah jaddada alwala da yake saboda haske kan haske ne ba wai akan wajen shi bane وحديث سويد بن نعمان في صحيح البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ يتي مزا الله يا أرولا يصلى العصر يتي أبنشي مغربا تزو يساكي يصلى بيساكي يصلى بيساكي أرولا وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين صلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار يتي دلي حديثين دهوا حديث الجمع سكان بين المزدلفة ده حديث تفيا وأن تسنا نونا سوى عندي الولبة ورور واتبا ذاك النافلة ذاك وتصلى لإجا سيدة إن كان سن حسكي أكن حسكي شيني ما لم نور على نور سأتي مستحبيني والجمع بين صلوات الفائتات yawmal khandaq wa ghayr zalika yace duk dalilai ne da ranar khandaq an yi jinkiri sai aka hada salloli yace duk da alwala da aka yi وأما الآية الكريمة فالمراد بها والله أعلم إذا قلتم محدثين وقيل إنها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول ضعيف والله أعلم قال أصحابنا من يما لمسك ويستحب تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث إذا مستحب ne ka sabanta alwala shine da kai alwala kai a azhar sai la'asar ta zo alwala bata warware ba za ka iya sallah da ita kuma za ka iya sabanta alwala dan ka samu haske akan haske wa fi sharti istibab at-tajil awduhum aru an yuthab liman salla bi salatayn yaushe ne ake ce ka sabanta alwala yace sai a samu tsakanin alwala ta farko da alwala ta biyu ta tazara da ke nuna cewa lalle wannan tajaddadawa akai amma yanzu kana idan da alwala sai maka sake kuma sai a ce waswasi ne kai amma sai da kai alwala har ka gama ka tashi ka je ka zauna lokaci ka tashi bukar za ka kauka cikin karatun alkur'ani ko ka dauki alkur'ani ko nafila ko yin wani abin da ake bukata kai alwala sai ka sake yin alwala suka ce ne ka sabanta alwala kenan ne nuru ala nur ya zama tsakanin alwala ta farko da alwala ta biyu akwai tazarar da ke nuna cewa lallai wannan an da alwala ne to idan yan kana gama alwala sai kuma ka ci da kuma kana sake za a ce nurun ala nuri ka sabanta alwala suka ce wannan ba za a ce masa ka sabanta alwala وفي هذا الحديث جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة إذا وانا حديث نانونا من شيوا كرمي زي تنبين ببا وانا أكفي زي تنبين وانا يفيش in ya ga wani abin da ya saba ma al'ada da sayyidina Umar ya ga manzo Allah ya abin da al'adar sa ba haka yake ba sai ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai tabi ni manzo Allah ne dan me zaka tambaye ni ka kyale duk abin da gani ka kyale sai manzo Allah a ce amdan sana'a sana'atu ma'ana na sane na aikata haka dan na nuna muku ke kenan لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها إذا سدست أن كذا ما لجاي أبو هو ما منك هو شيخك هو أبو أبن لك وتكيل من مسكين kaza ne ba kuma da wata hikima sai bayyana maka kamar yadda manzo bayyana babu وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثة اتباب ديكر أيزو كرحنش إن ذاك الولاء كان شكا جوا anya hannunka ko bata sadde ta bana jasa ba aka ce makruhi ne kada ka saka hannunka cikin ruwa sai ka wanke su uku sa'annan ka saka a cikin ruwa to me yasa aka ce ne ba a ce haramci me kana eh babu tabbas babu saboda me babu tabbas saboda li'anna al-yaqina la yazulu bi-shakk ka san cewa hannunka na da tsarki da tsafta bai taba jasa ba sai ka zo kana shakka yalla ina cikin bacci hannuna bai taba wani ba yalla ina cikin bacci hannuna bai taba kaza kaza ba yalla ina ce to wannan duk ana ci da su shakka kenan ka'ida kuma anna al-yaqina la yazulu bi-shakk mun gane ko me take hujja akan wannan ka'ida annal innal yaqina la yazulu bi shakk akwai nafsi akan haka ha eh فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او ريحا بارك الله فيك يتي دليل wannan ka'idar malamai suka ka'ada shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shedan zai zo ma dayan kana sallah kana sallah sai ta alwala ta warware ya dama ma lissafi manzo Allah yace kada ka fita cikin sallar sai ka ji sauti ko ka ji rihi ma'ana yakini ba a gusar da shi sai da yakini ka'ida ke kenan innal yaqina la yazulu bishad to ka'idan da suka ce a shakku fil hadasi ka tahaqquqihi wannan ka'idar ta saba ma wannan yasa wajen wayansu malaman malikiya in kai alwala kana da yakini kai alwala sai kai shakka anya alwalan nan ko bata warware ba suka ce alwala ta warware sai ka sake alwala amma ka'ida a shar'ashe alwala ba za ta saba warwarewa ba dan shakka sai ka samu yakini cewa lallai alwalan na ta warware to shine yake wajibi akan kai alwala قال وحدثنا نصر بن علي الجهرمي وحامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء sallallahu alaihi wasallam ce in ɗayan ya tashi ya farka daga bacci kada ya saka hannunsa a cikin ruwa sai ya hannun uku saboda me fa innahu litta'lil kin saboda shi tabbas shi la yadri aina batat yadu baka sani ba ina hannunka ya kwana a cikin dare sai suka ce wannan magana ana yin ta ne akan mutanen Hijaz saboda akwai tsananin sanyi garin sai sa ba kowa lokaci suka yi suke tsarki da ruwa ba sai tsarki da goge kasan tsarki da ruwa ya sha bamban da tsarki da goge. tsarki da ruwa sai ka dauki tsumma ka share najasa nan ka ɗebo ruwa ka wanke komai yayi daidai inda sabuli ka sa in ka gama kuma ka dauki sabuli ko ka sa ka wanke hannunka tsafta ɗari bisa ɗari kenan mun gane ko to amma tsarki da hoge shari'a ce ta yi ma sassauci duk ce ya dauki hoge share ya ya katse abin nan ka tuna ka kalli wannan ka tuna wannan lokacin wannan wajen in yayi gumi ya za a yi to amma shari'a ta riga ta najasa ce amma shari'a ma'afu shari'a ta yi afuwa ga mutum shi suka ce ba kowane lokaci suke tsarki da ruwa ba sai tsarki da hoge to sai ta yi wannan wajen yana da sai mutum yana bacci yana cikin bacci sai ta yi hannun hannun mutum ya shiga wajen to shi yasa manzo Allah ya dafta da kai duk sa'an da ka tashi daga bacci in zaka yi alwala ka wanke hannunka su uku addinin musulunci tsafta ne zahiran wa batinan